السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tabbata ga Allah ta'ala ya kaddarta haɗuwar mu cikin wannan lokaci masallaci daidai wannan lokaci 23 ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa yana da shekara 1439 da wanda ya zo daidai da takwas ga watan hudu shekara ta 2018 miladiya zamana na zama na goma sha bakwai wajen karatun mawaɗa malik Allah ya a mu sa'a daidai ina ne za mu tashi babu al'amali gusli shahidi babin da zai magana dangane da yadda ake yin wankan shahidi na ce al'amalu fi kaza kaifiya kenan ko دثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر al عمر gusila wa غسل وكفن وصلي عليه umar dan asab an yi masa wankan gawa an sa masa likkafani kuma an masa sallah wa kana shahidan kuma yi mutuwan shahada ne. kowa san mutuwan shahada yayi tunda Abdul Hasan Majusi shi ya kashe shi ko yarhamuhullah Allah ya masa rahama kun ga ne ko Abdullahi dan Umar yake faɗin haka ya ce Allah ya ma babana rahama وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يقصلون يحيى بن يحيى آه، يحيى الليثي ya ما مالك maliku لاباري bani بلغه لاباري balagahu labari ya iske shi an annakum kanu yaquluna malamai suna cewa ash-shuhada'u fi sabilillahi layu gasaluna duk waɗanda suka yi mutuwan shahada saboda Allah ba a masu wankan gawa gane ko Wa layu salla ala ahadin minhum ko sallah ba a masu kawai birne su ake yi jinin nan ya isa wa innahum yudfanuna fi thiyabi allati qutilu fiha kuma ana birne su ne cikin tufafin da aka kashe su ba a cire masu tufan wannan jinin ya isa kaga wannan wato falala ce gare su su ba ma sa bukatar a yi sallar gawa don sallar gawa ai kaga addu'a ce to su ba sa bukatar ta Allah ya riga ya gafarta musu kun gane ko to haka an samu ruwaye guda biyu ba. mutabariba batani. ruwayata ni mutabari batani ruwaye guda biyu masu cin karo da juna umar dan haffaf an sa masa likafani an masa wankan gawa an masa sallah an jafi dan umar kuma shahada ne sai Allah ya masa rama? sai ga ruwaya kuma ta ƙara zuwa daga imam maliku ce, shi fa ya ji malamai yana cewa ba a ba shahidi wankan gawa ba a masa sallah kuma ba a sa masa likafani tufafin da ya mutu ciki da shi ake rufe shi qala maliku maliku yace wa tilka sunnatu haka ne wannan karatu da kaji a ruwaya ta bi ita ce sunna fi man qutila fil mu'tarak ga wanda aka kashe shi a fagen fama al mu'tarak a filin yaki kun ga ne ko in ka lura Umar ai ba ya fita filin yaki ne ba shi masallaci yazo ya samu jihadin shi ne a mai da aka duk shahidul mihrab shahidin masallaci da shahidin kan hanya wannan za a masa wanka za a sa masa alkafani za a masalla A ba shahidin da ya tafi jihadi da ba don neman shahada wanda yana tafi kan hanya aka harbe shi wanda ya ne masallaci aka harbe shi tu waɗannan ana sa ran ya samu shahada amma duk da haka za a yi wankan gawa za a yi kafani za a yi sallah gane ko amma shahidin mutar fahimta kaji yadda ya balansa falam yudrak hatta mata ba a cin masa yana da rai ba har ya mutu shi kanshi shahidin mu'tarak ɗin inda za a harbe shi a wurin yaƙi sai a ɗauko shi a kawo asibiti sai bayan kwana goma ya rasu shi ba za a wanka za a sallah za a yi ba wai kwana goma ba ma in dai an cin masa da rai a kawo shi gida ya jinya ko na awa biyu ne ya mutu da za a masa wanka za a masa Allah za a masa amma ana sa da ya samu shahada in kuwa a fagen faman ne kawai a wurin gumurzun na aka harbe shi nan ya cika gawan shi aka ɗauko waɗannan ba sallah ba wankan gawa ba kaza ba kaza an kun gane karatun qala wa amma man humila minhum fa asha ma sha Allahu, wa ada zalika amma wanda aka ɗauko cikin waɗanda aka harba a wurin yaƙi a fagen fama sai ya rayu bayan wannan harbin gwargwadon abin da Allah ya so ya rayu fa innahu yugassadu wa yusalla alaihi kama umila bi Umar ibn al-Khattab ne ko za a yi masa wanka za a yi masa sallah za a yi masa likafanin kabe da aka wa Umar to shi yasa karatu kullum sai an ba a hankali ba haka ba sai ka zo ka ce an samu cin karo kaga an maka balansa ba na cin karo babu ma yukraku min shay shayi wa alaykum assalam wa rahmatullah na bismillah eh amma eh ba za a ce mai shahidi kai tsaye ba ta dai a ce ana sa ran ya samu shahada a ah, 'yan shara ke da ce yin shara yanzu za a ɗauka yan rubayi sai ya ɗauki yin shara eh za a san su da sassafen kana zama ko ko akwai wasu yara da suke yan daba ne daba munan tudun jikin ba mu san da su ba muna da gara kayanka <laughs> muna da gyara kayanka yaro yake fito sai bai daba a nan anguwar ofis mai yana nan da gaja suna na yanzu kan kashe yawa ka rasa su ba ka rasa biyu uku ba za su shafa kan bulala ne <laughs> sai ka yaro ya natsu Allah na sha leka sai yaro kawai yana ta kira a bi <laughs> sai ga yaro kawai ya turo da haddansu wallahi wani shekara tara ko shekara sha ɗaya an sa shi makarantar hadda ya gudu ya ji ya kama daba amma yanzu in suka bashi kashi ya su da kyau sai ya ga ya zo kawai malam ya murmure sai hadda sai tilawa kawai yanzu galibi gyalle su ɗin wada wani ɓangare na magumi nan ne suke azabtar su tsare mu to waɗanda 'yan daba suka rige ba za a ce yayi ba nau'i ne na mutuwan shahada ba ta danganta ta dalilin da ya sa me ya suka kashe ya sa suka kashe shi wajen gwagwarmayan addini ne to ana sa ran ya zama ya samu shahada sun ko sun bige shi ne don su kwace kuɗin shi to sun zalunce shi kuma duk laifuffukansa zai koma wuyansu amma ba ya cikin shahada in kuma suna zargin shi da cewa shi ma ɗan daban ne suka yi masa haka ba ga wannan kuma in dai shi ma ɗan daban ne falƙatul wal maqtul fil nar haka zo a hadisi aka ce alƙatul wannan kamwa da fil nar fa kayfa al maqtul nabi ce innahu kana hadisun ala qatl sahibi gani na'am ai duk wanda ya kashe wani abu duk wanda ya kashe wani Allah a Qur'ani ya ba da labari duk da hikayatul hal ne amma Allah ya tabbatar bai kore ba inda ba haka bane Allah zai kore da Yahuda suka ce yadullahi maglula Allah ya yi masa radi kullat aidihim wa lu'nu ma qalu amma kaga labarin watul alaihim na ba'abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahdihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu yataqabbalu Allahu min al muttaqina la in basatta ilayya yadaka litaqtulni ma ana bi basitin ilayya yadaka ilayka ilayya ma ana bi basitin yadiya ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu to an tabo a bi ismi duk wani zunubi ka kwashe wa ismika bi ismi wa ismika da ka duk wani alhakin da ke kan wannan gaba da ya goma ne an tabu'a ka kalli ta kalmar tabu'a ka kwashe ka karkare ka kwan bi ismi wa ismika kun gane ko ka kwan da zunubi na kaf da naka zanubin ka hada da nawar ma karshe fa ta kunu men أصحاب الله وذلك جزاء الظالمين مبهمتا؟ قاضي أسئلة ذلك كتورة لا بني إسرائيل مقاني لكم مزيد باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله babin karahancin a sa wani abu cikin abin da yake za a yi na fi sabilillahi sai ya kawo wani abu wanda shi kuma ba na fi sabilillahi ɗin baka sa abu ne za a yi na fi sabilillahi ta kuma sai ya kago wani abin da bai shafi sabilillahi ba za ku je da abin yake ya يا عن مالك an يحيى بن سعيد an عمر بن الخطاب kana يحمل في العام الواحد على 40000 alfa ba'irin a duk shekara a shekara ɗaya umar yakan tura da raƙumma dubu arba'in raƙumma nawa dubu arba'in da shekara ya sai aiki wani mutum ya ce je ka kasan shan kai ta wa'azi gana yi ɗaya nan an baka Waya ya milin rajulaini ilal iraki ala bahira sai ba mutane biyu kuma sai ba su raƙumi ɗaya ce ku tafi iraq saboda a lokacin sham ta fi buƙatar da'awa ta fi kuma nisa shi yasa sai ake ba mutum ɗaya raƙumi ɗaya mutum ɗaya raƙumi ɗaya amma in iraki ne mutum biyu ake ba su raƙumi na fa ja'a aku rajulun min al iraki sai wani mutum ya zo cikin mutanen iraki ɗan iraki ne faƙala sai ya ce wa umar ikmilni wasu haiman daga tuntun an dare yara a wajen shi iraki zai je sai ce ihmilni ka ɗora ni kan raƙumi ƙwara ɗaya wasu haiman da ni da su haim to a su haimu <laughs> ko gane ko wato suhaibu sunaye ne abubuwa ne guda biyu akwai suhaibu mutum akwai suhaibu kuma mai ma'anan kawai hukun shan ruwa su suhaibu shi da abin da dace suhaibu ban ke tuna ne suhaibu tuna abin da yake baki shi ne suhaibu ne suhaibu bakin abu to akwai wani bakin kofi da aka rata a jikin rakumi in za ka hau rakumi ka tafiya sai ka ɗaura kofin a jikin wannan jikin rakumin jikin sirrin rakumin yana lilo da yadda in ka je korama ko wani abu za ta sha ruwa sai ya kwance kore a ɗaya sai ta sha ruwa in ka gama kamar yadda to shi ma bakin ne suke yi ana ce mai shi ma su haini shi ma sunan shi ne a wuri ɗaya kuma akwai su haim wanda yake baki ana ce su haim wanda ya ce sai wani mutum ya zaki shi yana so a bashi a kuɗi shi ɗaya sai zai ce wala ya amir ne da ni da su haimu ba mu ɗaya da ni da su haimu ka ba mu ɗaya <laughs> ma'ana da ni da kobi na ka ba mu ɗaya amma akwai su haimu mutum dama mutum da ya zo a ce ina da wani ne ya nan ka zai ce da wani ne ya ba kai da wani ne zai tura da wani wani shi da zo da wani da ne ya ce zuhaimu to ta yadda an kama shi da ce da ne gashi sai a haura kuma shi ɗaya kawai da ɗan kofin shi kuma kofin su ne yi rahama an gane to bari ka ji da yake umar na da ba faƙala lagu umar ibn al-khattab ce da hatsab ce na shattuka na shattuka la ina hada ka da girman Allah a suhaimu rikku a suhaimun rikku ya zikon ne kai suhaimun zikon. an gane a suhaimun zikon. kana nufin su haimu mai ma'anan kofi ko su haimu mutum faɗi gaskiya a gani ga Allah akwai da su jikku shi ne kofi me jikku kofi a su haimu kana nufin bakin kofi da ake samun raƙumi a ɗaura a cikin raƙumi kala kala na'am Allah ya shi rike ne da aka roki shi da a bashi rabuwa ne kawai abu yi guda na to a nan wurin ka lura ana abu ne fi lai sai yana so ya sako wani abu da fi ba ka ruhi ne ka ce ta addini ake yi shi ya zaɓo ta iwa an gane yawa rabo ne ake yi ana rabon marayu rabon dukiyar marayu ne ake yi shi kenan ana yi ana taraba ma yaro ana taraba mutane nan wani cikin yan kwamiti Allah akwai na Muhammadu akwai na Muhammadu da aka sai ya ware injiyoyin shinkafa ya ware wasu yan ka ce nan na Muhammadu ne ka zama Muhammadin kan yi bai ke ka ɗauka suna ya ɗalatu na muhammadu ɗalatu yake so ya ce ai akwai na muhammadu an ɗauka wani muhammadu ne zai ɗauka ya je ne ba shi nan yana ware lokaci ta ga ya shigo da wani abu babu ma yi yukrahu min shaidi yi yuj'alu wani abin da za a shigar fi wajen yin harka na fi sabilillah wannan makaruhi ne ana ba gane ba babu targibi fil jihad babun da zai kudaitar akan yin jihadi babun da zai kudaitar akan me akan yin jihadi وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب إلى قباء ma'aikin Allah ya kasance in ya tafi Quba kaga nan babun duk a baya ina ga babun da muka fara da shi shi ma a jirgin mutum ya ji ko wannan ma haka ƙarin bayani za a yi mana kawai قال كان رسول الله إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام ما يكن الله كسن شيء يتفق قباء يكن شيء وجه أم حرام بنت ملحان إر ملحان وتطعمه يتشير شيء أبنش كانت أم حرام إتو أم حرام تاكسن شيء تاتا عبادة بن الصامت ما تم عبادة بن الصامت لي فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما wata ran annabi ya shiga wajen ta fa ku ta ciyar da shi wa jalasat sai ta zauna tafli fi ra'sihi tana tana tsefe mashi gashin kanshi tana dudduba mashi gashin kai tana cire mashi kwarkwata da sauran wasu abubuwa na yadda in akwai su shine Tafli tabli tana bincika kashin kai shi fanama sun annabi tana ya mashi gyaran kai din na ya ji bacci sai ya bacci har ya ji bacci sai ya bacci yawan wata rana sun masta kaza sai ya farka huwa ya haku ya farka yana dariya qalat wa ta ce sai na ce ma yuzikuka ya rasulullah me yake sa ka dariya ma'aikin Allah ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasu min ummati mutane ne cikin al'ummata uridu alayya gubatan fi sabilillah wanda aka bujurto man da su gubatan urdu alayya gudatan an bujurto tuman da su a matsayin gudatan baya kafi sabillahi saboda Allah yarkabuna sabaja hadal bahr kun gane kuwa za su hau sabaja tsakiyar hadal bahr wannan kogin mulukan alal asira za su hau a matsayinsu na masu mulki alal asirati a karagan mulki al asira jami'i ne na sarir sarir na nufin gadon mulki eh sarir gadon mulki sarir eh sarir gadon mulki shi ne alal asirati masu mulki alal asirati akan al'asira in an ce al'asira ana nufin eh yau wajen usurir kawai sun hakince a gadon mulki aw mislal muluki alal asirati ko asirra ne eh mulukan alal asirati shine jam'i na sarir aw mislal muluki ala al-asirrati ko misalin masu mulki akan karaga na mulki ya shakku ishaq ishaq yana shakka me annabi ya faɗa qalat wa qultu ya rasulullah tace da sai na ce ya ma'aikin Allah Udu, ud'ullah an yaj'alani minhum ka roki Allah ta'ala ya sanya ni cikin su wato ka roki Allah ta'ala ya sa ni cikin su fata'ala sai annabi ya mata addu'a summa za'a ra'asahu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sanya kansa Bana mai ƙara yin bacci su matsayi ƙafa yadda haku sai farka yana dariya kalar fakultu lagu ya rasulallah ta ce sai na ce ma'aikin Allah ma yusuf kuka me ke sa ka dariya ala nasun min ummati ce wasu jama'a ne cikin al'ummata turidu alayya gudatan fi sabilillah waɗanda aka hujurto man da su gudatan fi sabilillah wato mayaka saboda Allah mulukan alal asirra suna zazzaune a karagan su. au misla au mislal muluki alal asirra ko kuma misalin masu mulki akan karagan mulki kama kala fil ula kamar da ya faɗa a ta farko qalat fa qultu ya rasulullah nace amma aikin Allah ud'ullaha an yaj'alani minhum to Allah ya sa da cikin su ji ummu haram fa qala anti min al-awwalina annabi sama ce ke kina cikin na farko farko ala farakibal bahara fi zamani awiya. to a zamanin muawiya bin abi sufyan sai ya zama farakibatul bahara sai ta hau a zamanin muawiya yana ainihin gwamna wato yana kwamandan wani yaƙi a lokacin a lokacin wanda yake halifa shine Usman bin Affan shi Muawiya kwamanda ne da yaƙi gane ko basuri an dabati an dabati sai aka faɗo da ita daga kan dabbanta shi na harajar min albari bayan ta fito daga wannan kogi fa halaka sai ta rasu ولا عبيد الخلال وقال معاوية سمع عائشة وحرام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت حرام فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول وهي تطعمه الطعام بعد أن أطعمته هي تجلس ثم تفتله تفتل رأسه في رأسه بحيث تخرج الحواحل والحواء تخرجها عن العشي فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلذذ بما يتفعل له حتى كان في بعض الأحيان ينام مما يستبدو عليه اللذة مما يتفعل ولعلك تفعل تقول لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ويجلس في بيتها ويتخلى معها وهي تفلي شعره والحال عنها زوجة لأبارة بن الصالح وليست زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعل يخبر بذلك عن تفعل لماذا يكون ذلك؟ فقد تضارب أقوال العلماء على ذلك وبعضهم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو الجميل وهو أبا لجميع وهو أبوك في الدين وهو عبيدي في الدين وهو أبو الكل حتى أزواجه أمها بالكل كما احترم بذلك كتاب الله ف... فلذلك فلا مانع إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على واحدة وتفتش شعره وتفعل له كل شيء ما دام أنه أبو الجميع علاوة على ذلك هو معصوم هو معصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله من جميع الأخطاء من جميع المساوئ مفهوم نعم. فمن اعتقد في قلبه سوءا من جكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن لا يسلك له أن يفعل فعلا ما دام أن ذاك الفعل محروم شرعا فيطلب وبعض العلماء يقولون أم حرام هي من المحرمات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرون الأنصار فالروض فلا يجوز له أن يتزوجها فلا يجوز له أن يتزوج بها فلذلك يجوز أن يزورها فانتم هكذا تضاربت الأقوام في هذه الناحية ثم السلام عليكم لعلكم تفهمون ف فكان الصنم يزورها وهي تفتش تفتش رعته لتخرج لك الحواء مفهوم؟ نعم آه، التي برعته أرجو أنكم تفهمون فزارها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وجلس في بيتها وبدأ ترفش شعر شعر عقده فيا بدأ ينام فاستيقظ فزعا فلما استيقظ بدأ يخاف بدأ يذهب فقالت أم حم ما أضحكك ما أضحك لماذا أنت تضحك فقالت في نومتي هذه ليش فقالت يا نومتي هذه رأيت أشياء كثيرة من أشياء التي رأيت في هذا النوم أني رأيت أمتي يركبون يركبون الإبل يركبون المركب مفهوم بمعنى يركبون السفينة ويتجاوزه إلى إلى بلاد الروم إلى بلاد الإيش؟ بلاد الروم مثلا الآن نقول إنك فإذا ضعفوا هنا للفتوحات الإسلامية هم يكونون أعزاء يكونون إيش؟ أعزاء بحيث يتمكن الله لهم الأرض فهمتم بظهاتيرها وكل شيء حتى هم يكونون أعداء ملوك يجلسون على سرائر الملك على سرائر إيش؟ على كراسي كراسي الملك كرؤساء كملوك لا أصب فقالت أم أم حرام يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من ضمن الذين يركبون سبج البحر ويذهبون إلى الروم إلى بلاد الأوروبا يقاتلون هناك ويبتغون الديار هناك ويبتغون البلاد هناك ويذهبون بالإسلام هناك مطلوب يجدون الإسلام هناك كذا يعني أعطوا ما لا فقال قل الله أن يجعلني منكم فقلت فقال فدعا الله لها ثم استمرت هي استمرت فاستمرت ايش رأسه فأخذه النوم عينا مفهوم ثانية فاستيقظ فضحك فسأله كما سألته مرة أولى فقالت لماذا بحثت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما رأيت بعض قومي بعض أمتي بعض أفكاري هم ملوك على الأسرة هم إيش؟ فقالت فدع الله سبحانه فدع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها هذا إن قل فإنما يدل على مناقب معاوية بن أبي سفيان لأنه في لأنه هو الأمير فيه قولان عند العلماء بعضهم قالوا حدث هذه وهذه الواقعة ركوب ركوب السفينة والخروج إلى العربة وقع ذلك في خلافة معاوية فهمتم؟ هكذا قال بعض وبعض يقولون لا إنما هو في مخفي في خلافة عثمان بن عفان لكن معاوية هو أمير الجيش هو قائد الجيش حينئذ وهو الذي تقعد هو الذي ترأس وهو الذي جسد جيشا وترأسهم وذهب بهم إلى أوروبا وتم الفتوحات الإسلامية على يده ورسول صلى الله عليه وسلم يتجر بذلك ويقول هم صاروا ملوك حتى أنهم جلسوا وقعدوا على على سرائل الملك مفهوم هذا يدل على فضل معاوية بن أبي سفيان أقول وحدثني عن مالك عن يا ابن سعيد عن أبي صالح السمان an abi huraira an rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la ahabbtu alla atakhallafa an sariyatin takhruju fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ina gudun karin tsananta al'umma ta ba da na so Allah aka kallafa an ba wata runduna an gane ko da zan juya ba zan juya mata baya kowane fita sai an fita da ni ko da an ce sariya su ne yan aiki da aka kula su ne da ya kai hari amma za ba sa wajen rubutu zuwa da ni don ya kino sariya babban shugaba yana nan zai ɗauki mutane da wasu can na yi zuwa da ni biyar ba sai ya tura wani da amma shi annabi bai fita da kanshi ba me ake ce musu sariya annabi ya ce to wallahi in bai cin kan tsananta al'umma ta ba da ba wani fita da za a yi a musulunci face da ni za a fita an gane ko walakin ni la ajidu ma ahmiluhum alai sai dai wani lokaci ni ba na samun abin da zan iya ba kowa abin da zan tura su akai ba na samu wala yajiduna ma yata'ammaluna alai su ma kun ba sa samun abin da za su iya kai kansu mun gane ko fa yakhrujuna ba za su samu abin da za su dauki kansu ba su fita wa ya shukku alaikin kuma yana masu wahala an ya takallafu ti su zauna gida ne in fita kun gane wa an ni bukatun fi sabilillah to kafin mu wuce ne ma aikin Allah yake ni biya in bai cin kan tsananta al'umma ta bada dukkan fitan da za a yi na jihadi da ni za a ci to amma da abin da ke faruwa ni in na ce zan je yanzu aka samu mutum ɗari hudu na ce ku je ku yaƙi wuri kara don annabi ya ce shi ma zai je sauran su zauna ba ai wani zahabi ya shiga gida dinga kuka ke yanzu annabi yana can fagen fama ana buga wani ina gida sai ma ga ayyawa bar musulunci an gane dan dama dama damdam a ce shi yana ga shi sahab annabi yana gida su ma suna gida sai dan ci dan dama dama amma a ce annabi ya zabo su sun fita shi yana so ya bi annabi matsalar annabi sarsalama bai da kudin da zai sai mashi doki ko raƙumi da takobi da guzuri bai da shi shi kuma da kanshi bai da guzurin da zai ɗauki nauyin kanshi don annabi ce tunda ni ba da kudin motar da zan ba ku kuje misali kuma kuma ba ku da shi ku ku haƙura masu abin da za su je su su biya ka tafi ni in tafi da su to su waɗannan da talabci yana su zuwa za su shiga halin kunci da tsanani dan ganin sun yi tahallufi daga ma'aikin Allah shi annabi ya tafi yaƙi su suna gida to sai annabi ya lallashe su ko yana da abin da zai dauki nauyin kanshi shi sai ya haƙura sai ce ku waɗanda kuke da dama da za ku iya zuwa ku ku tafi kuma rasu dama ni da kuma zauna a gida alama gane ba eh wani tafiya ne daga nan yanzu za a yi sun nan buga muku misali kawai yanzu daga nan a hali na ɗan adam daga nan gurin sai mu ce za mu kai ma ya walan yaya haifan ziyara a abuja a nan yanzu daga nan ɗin nan gobe a ce za a tashi an gaji in maka ce za mu je wajen mala ya haifan abuja to sai a ce kuɗin mota dubu goma goma misali so wasu suna da shi wasu ba su da shi to sai mu ce waɗanda ke da shi ɗin nan da ni da su masu bi masu man da ba su da shi ku zauna a gida zai ji ba daɗi amma da za mu ce to masu dubu goma gwannan ku tafi uku ba mu nan mu karatun mu waɗa to zai ɗan fi masu me goma <laughs> gane yadda karatu yake ba to haka shi ma annaba abin da ya kan faru kenan ya ce in bai cin kai rika tsananta wa al'umma ta ba talaka mara su da to da dukkan wani yaƙi da za a fita da ni za a ci To sai dai yi haka marasa shi wanda su ba su da damar fita a tutur ɗin su kuma za su ci ba ne to sai in zauna ɗebe musu ba, kun gane karatun ko ba gane ba wa wajidtu anni uqatilu fi sabilillah zan so in yaƙi saboda Allah fa talu a kashe ni a yaya ne ba fa talu a ƙara kashe ni ba uhya a ƙara ba fa talu a ƙara kashe kun gane sabon kun ji لكن وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري النبي يقول وزيد دل لابان سعد بن الربيع الأنصاري bayan an kammala yakin كاب قال رجل سيوني sai أنا يا رسول الله ni zan je bincika in zo maka da labari an gama yaƙi gaba ɗaya annabi ya gabe za bai ga sa'atun bin rabe al'ansari ba bai gawa ba sa'atun bin rabe al'ansari annabi ya gan shi ba ki Allah bai gan shi ba faƙala sai annabi ya ce faƙala sai wace zai ji mun labarin shi a mace yake ko a raye in sani faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ana ya Rasulallah. ni zan kawo maka labarin shi a ma'aikin Allah fa zahaba rajul yatufu bainal qatla kun gane sakon to sai annabi wada <laughs> eh haka mutumin nan sai ya je ya tufi yana kewayawa bainal katla tsakankanin gawakin musulmai da aka kashe fa qala lahu sa'd ibn rabi' yana cikin tsallaka sadi yana kunce kaman ya mutu ashe ashe yin bi akhir ramak yana nan rai ku ko mutu ku da yaga yana kewaya sai ya ce ma sha'anuka me wa kake nima ji sa'd ibn rabi' yace al ansari yace me kake nima faƙala na rajulu sai mutumin ya ce ba asani ilaika rasulullah annabi sallama shine ya aiko ni gare ka li'atiyahu bi ka dai in zo in kai mishi labarinka ya yace fadhhab ilai ko ma wajen manzon Allah faqra faqra'ahu minni salam faqra'ahu minni salam kace ina gaishe shi ka karanta mai sallama da gari wa abiru ka bashi labari anni qadatu intu ni an soke ni isna kai ashara ta ba'ana suka goma sha biyu sara goma sha biyu mana maza ba maza maza ba wa an ni kada ba makatili waɗannan tsarar sun da sun gama zartar da kake kisa na lokaci kawai nake kira ba zan yi ba ba zan shura ba ka je ka bashi labari mun tuku mun tuta ana tsakanin tsara da suka sha biyu ke jikina na kuma cikinsu akwai wanda ta riga ta baka ruwan hanji cikin taron nan da dukan nan ni na zan bazan tashi ba je ka bashi labari amma ga wani ƙarshen magana wa akhbirhu ka bashi labari anni kada to in tusnatai asharata ta'natan wa anni kada an fazat maqatili kisa ta ta riga ta zattu wa akhbir qaumaka kuma ka ba al'umman annabi Muhammad ka ba sauran bai labari annahu yanda al'amarin yake zamiru sha'ni wal qissa wal bayan la uzra lakum inda Allah ba su da sahabbai ba su da hujja wajen Allah da tsara al'umma musulmai in kutila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wahidun minhum hayy alalan ɗayan sana da rai alalan aka ce ga annabi ya sha ƙasa an kashe ma'aikin Allah alalan kai kana da rai to ai ba ka da uzuri wajen wa ba ka da uzuri wajen Allah ka kalli sahabbai umar kaifa ƙulu ma dama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gida, wa qutila fi ma'ara wa anta hayyun wa la udra laka inda Allah fa ta mas'ulun ala dhalika amama Allah yawm al-qiyamah fahimtum wa anta mas'ulun amama Allah yawm al-qiyamah la antum fahimtum لا سوى فهمتم فلذلك فنحن الآن جدير من أن جدير فنحن جدير من أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا عذر لك عند الله ما دام أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلت وأنت حي لابد أن تدافع عن سنة رسول الله لا صلى الله عليه وسلم وأنت على قيد الحياة فهمتم؟ نعم نستمع وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده وترى أن النبي الله يقول أي ترى أكن أي جهاد ya ambaci aljanna a lokacin a wani mutum cikin mutanen madina yana cin wasu 'yan tsakurkwanin dabino a hannunsa wa kala mutumin ya ce ni inni laharisun ala duniya ni na zama mayan duniya mai kwaɗayinta in jalastu in har na zauna hatta afroka min kunna in ce sai na gama cinye dabi nan na wata ranar yi caji yi caji yi caji yi وبيهدم للمتقين ويكفك الله سوى صداوة على الجنة وانت قادر يا بيت ملكة الكسا أنت لما ضد القواني وانا متنينا انت دو اسئل دو بيلي حق أهل نيش سلام الله سنجا عالم أهل بن والين سنجا عالم ذاك تبين النوار أهل ذاك تبين يتين لكي أكبر من رأيك هذه إذا قال الله ba amir ba ba amir bin ba abu amir amir bakin karni ne ha ana da abu da ya kula da shi abu hudu kamar ta ne ai shi amir abu da ya kula da shi ne har Allah ya saukar da aya لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواتون mana هاد الله rasulahu. walau kanu aba'ahum ai aba'ahum nan jira ta da ibnu kathir zaka ji ce aba'ahum din nan da Abu Ubaida yake yi ai ai walau kanu aba'ahum saboda Abu Ubaida ne ke buɗa baban shi ya a na manoma ne manoma ne kiyane su Amir bin Jarrah shi kai Abu Ubaida su Amir bin Jarrah inda ya buɗa kawai ɗauke baban shi sunan baban aljaza sunan baban ba ɗauke mashi wuya an gani amir bin sunan wancan amir bin rubi'i ko wani abu makamancin haka yana nan a cikin kutubu siya eh, umair umair ko umair umair bin ya ce la in akaltu tamrati ha innaha ha la zaman tawilu ko na abaka shi ne ba kawai da ya ta daga baya kawai ya kunin bakin wace ya fada cikin yanki ya ce yanzu inda je a kashe na can yanzu aljanna na biyu kuwa ya ce inni la'ajudu zai aljanna ta nuna uku inni la'ajudu zai aljanna ya kuna ba da cin kan yanki har sunna ya ce wa ni na ba da kan yanki aljanna a bayan mutum wallahi na fara cin kan yanki kai ka kashe da haba da ya zubar da dalilan da ya za ku doki ai ko awa ɗaya bai yi ba ya je kai ya ka arna malam a ƙarshe su makashin maza maza kan kashi an gane da kyau jama'a haka sahabbai suke mutane ne jarumai na wajen eh? ɗan wani yanzu zai ka je mutum da an taɓa karatu ni ban karya ba bala ni ban karya ba ya Allah dai karba da gare mu ina karɓa da gare mu wa lallaba ina wajen ya ce wallahi annabi ya ce na'am inda Thank you. yawwa faƙala inni sun ala duniya in jalasu hatta afraga min wannan in na zauna na ce dai an gama wallahi na zama mai kudin duniya fara ma ba fiye da yi sai yi watsi da abin da ke hannunsa ba hamala bi saifihi gane ko sai ya ɗauki takobin shi ba ƙatala ya yaƙi hatta kutula yadda aka kashe shi وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل انه قال الغزو غزوان yaƙi nau'i biyu ne gazwun tun faku fihin kalimatu yaƙin da zai mutum zai ciyar da manya-manyan abubuwan da yake ya mallaka zai ba da su saboda Allah duk ya fitar da su a wurin wa yubasharu fihi sharifu shine yubasharu ne nan ko ba wayu ya saru ba wa yubasharu fihi sharifu zane ko zai yi gaba da gaba da abokin mana zai yi mai da yi gaba da gaba da abokin fada wa yi sa'u fi ke sul'un am sana a cikin wannan yakin zai yi ma shugaba biyayya zai ma shugaba mai wa yujtanabu fihi al-fasad zai nisanci barna a wannan yakin fa zalika al-ghazwu khairun kullu wannan yakin alheri ne gaba ɗaya. wa ghazwu la tunfaqu fihi al-karima to sai nau'in yakin da mutum ba zai ciyar da dukiya ba wala yuyasaru fihi shariku nan yuyasaru aka sa amma akwai mai sharaku eh wato wal'alar wa mu wata din ya sarfe ya sarfe shari'a shine zai sauwake wa sauran abokan zuwa yaƙi tafiya in ka karanta shi da ya sauri zai sauƙaƙe ma abokan tafiyan shi a yaƙi wa halhalun tafiya zai taimaka musu walari za ku fegi zul amr sannan ba zai ma shugaba biyayya yakin ba wala yuci ta na bu fegil fasadu ba zai nisanci barna a yakin ba fa zalikal kasu la yarju'u sahibu kafafan irin wannan yakin bai samu yin shi ya samu lada mun gane kuwa babu ma a fil khayli wal musabaqati bainaha wan nafaqati tilgazi alaikum salam na ne na gane eh eh akwai su mana nan aimaluku ya kawo mana muhallin shahin ne kawai a'a yana musulmi ne a lokacin are na wajen babu ma ja a fil khaili babin da ya zo ya magana dangane da raƙumma a dawakai kai wal musabaqati bainaha da musabaka race ai tsere ai dibet, tsakanin dawakai wannan faqati fil da kuma yadda ake ciyarwa a yayin yaki حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخيل دواكي في نواسيها الخيل أقوشن أقوي الخير إلى يوم القيامة أزوى رانا القيامة دوكي بارس الخير يسا دوكي صادي من يدوكي misali yanki nisa kawai da yan albari da yan hawan doki da labari to a kai namu ne ahalus sunna وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لله نظر الله تعالى ان الله في سابق بين الخيل التي كانت مرات من الحفياء النبي اي مسابقه يا هذا الكيري tsakanin dawakan da aka yi musu tasmiri can da kasafiya kun gane ko wato akwai dawakai da aka yi musu shine a tsara dukiya daure shi ai ta ba shi abinci masu kyau ai ta ba shi abinci masu kyau dare da rana ba da yamma sai in ya ƙoshi tukuna ya ƙato sai a zo a rika rage yawan abincin a hankali a rika yawan rage abincin a hankali wanda aka ba shi kira cikin da sai za ya ture in da za ku kuna ba shi abinci duk kwana ɗaya buhu ɗaya to in kuka ya ƙoshi ya ƙoshi ya yi tuba shi ko suka shanye yawa sai ko kuka fara ba shi bibi bisa uku can ku kuda kuna ba shi rubu can ma ku dawo sai dai ku ba shi kwata can ma kuna ƙara ragewa wannan abinci ruwan cikin da ya da yana ƙara turewa kuma yana ƙara turewa Ko gane kuna yi kuna ba shi training kuna yi kuna ba shi training na gudu ba ka yi wannan na shekara ɗaya an gane ya ce a masa ne tazmiri usmira to sai dokin da shi kuma ba ya mutu wannan tsarin ba suka ce ya samu a bashi kuma sun bai hakuri to shi ba ya mace mai to bil da dawakan da aka yi masa ne sun fi gudu ko sun fi juriya to annabi ya zaɓe dawakan da aka yi masa tasmiri an gani ko na faɗa muku yadda ake tasmir ɗan ya zaɓe su da ya zaɓe su sai annabi ya haɗa su gudu tun daga hafiya a madina wa kana amaduha saniyatal wada tun daga wato tsawon gudun daga hafiya zuwa saniyatul wada wa sabaka bainal khayl allati lam tudammar sai da wakan da ba a musu tadmiri ba min saniyati su kuma daga saniya aka dauko gudun su ila masjidi bani zuraikin, zuwa masallacin banu zuraikin? ashe ba laifi bane a ce masallacin wani ko na su wani? wa anna abdullah ibn umar kana min man sabaka biha abdullah dan wani yana cikin wadanda aka wannan rai da su aka wannan aka wannan tsiran da su to Allah kun gane ku وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برحال الخيل بأس sa kazan ƙarfi wajen gudun dawakai ba laifi zarihan kofi zarihan yanzu yan kwallo zuwa ake a kofi a nan ya ce wanda ya ce dauka to duk abin da ka ije a hausa mu ce mashi muke ne kazan karfi a ce ga kaza a can wanda ya buge wani ya dauka a kokowa wanda ya kada wani ya dauka a kuma wanda ya buge wani ya dauka kira a na karatun qur'ani yadda ake musabaka wanda ya fiye sawa da kyau ya dauka ne ake kira kazan karfi malam fiqh suna ce mai ji'ada malam mai ji'ada babu ma da fi ji'ada ina zama mun a hankali ko za mu zo ne insha Allah na ke ce mushi abin yin malikiya ya hada malaman hadisi suke ce mushi rihan da suke ce mushi rihan da hauke me ke ce mushi me ke ce mushi bature me ke ce mushi Mene ya fi daɗi? Rihan ya fi daɗi ko jihala ya fi daɗi ko kazan ƙarfi ya fi daɗi ko kwafin ya fi daɗi. Iza da halafiya muhallilu ba laifi a sanya wannan kofin amma bakin al-muhallilu ya ce sun waye al-muhallilu wani mutum na daban wanda ba shi za a yi kasan ba da zai da amri ne za a yi wannan tseren ya a samu ahmadu shi kuma sai zo ita ce ala ya ce wanda ya ce ɗauka amma in ya zama zai ne ya kawo maka ce duk wanda ya zo ke wani yaji ya kawo amma ya kawo wanda ya doke wani ya hada da dan uwan shi sunan wannan cha cha c a c a sunan shi ke an gane ko sunan sa ne cha cha an gane saban sunan sa ne cha cha ni da kai sun sa da masu musabakan nan da in makaranta kaza da in makaranta kaza kowa zan kawo aka ce wanda ya doke wani ya dauki ya zama cha cha amma wannan wannan bai bada kotaro ba fatinar samari ba bada mai kotaro ba wani ba almuhallilu ne ya zo kawai da ya mai sai ya sa komo wanda ya ce ya ɗauka su ba su bada komi ba to wannan sunan shi ne musabaka wannan ba laifi ba ne shi ne ya ce laisa birhanil khayli ba'sun a sanya kazan karfi na wajen gudu da doki wanda ya tsera wani ya dauka ba laifi bane idan da halfihi muhallilun in wani muhallilun ya shiga ma'ana ma'anan muhallil wani daban wanda zai zo ya sa kofi shine al-muhallil fa in sabaka akhadha sabaka wa in subiqa lam yakun alayhi shay'un fa in sabaka in ɗaya daga cikin su ya tsere dan uwan shi akhadha sabaka sai dauki wannan kazan karfin da aka sa wa in bika in ko aka tsere shi lam yakun alayhi shay'un to zai zanto dai ba a ce shi ko ba ba a kwace duke shi ba illa ko ba zai zama ba da aka saba gane ko kun gane ba fahimci ko kun fahimta ba la adari hal fahimtum fahimtum wala la fahimtum wala la fahimtum wala la fali ma fahimtum wa idza lam tafham fali ma lam tafham fahimtum نمشي إلى القنداق نمشي وحدثني عن مالك عن مالك أن يحيى ابن سعيد أن رسول صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسك وجه فرسه بردائه أن النبي أنا شاري fuskan dokinsa da mayafinsa riga mayafi da yake shi ya fawa ya ga yana ɗaga yana share fuskan dokinsa kun gane hausa wasu ila an zalika aka tambaye ma'aikin Allah game da haka faƙala inni utibtu lailata fil khayr a wannan daren na kwanta bacci mala'ika Allah ya aiko shi ya zo ko dai a babai ko a farke ya zo yana zargi na game da yadda nake kula da lokaci A ce kai ba a kula da lokaci ana zargi na yadda aka zarge ni game da Umar bin eh, eh, a abasa wata walla an da'a wala a bawa wani asiri ilmu ma yurika la'allahu yazzaka يذكر فذلك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدع فإن أكثر الجنة كما عبد الله بن عدوان أمر بن أم مكتوم فهذا an zo an zarge ni kan doki na an ce ban kula da doki ban san gyara shi sa da gari ya waye to na daga riga na ina share shi ne sa kullum yaba wannan da karka bata ka rika canza kaya ba ta kar ka ba kula bai mutu kai ta ba ba ka wanke ta to wajen zafin da kaji da kwata kaji da eh, hanyar yin rafari kaji da yin kudunan duk kura ya shiga ko'ina ka ki gyara ga annaba ana zargin shi wajen kin kula da mai ya ɗauki mataki zo bai ɗauka ba da jirgin waye rigar shi na da yana jayin kusurfi kawan wanka yanzu kawai yana zuwa cin har kawai na zo mota na kawai ina sa rigar nan na ina ta goge jikin motar kan gane kaga ai wani ta mara lafiya da ai an zarge ni ne an jaban kula da wuta an gane da kyau ban gane ko kun gane hadisin ba shi ne annabi ya ce an san sun ba aka baka zarge ni wannan aga falala ne da yaki domin a lokacin ana tare da mafi girman dalilin da yake sa ake tsalar zanzo yake shine ne وحدثني عن مالك عن حميد بن عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي خيبر ياتيني ددتري وكان اذا ata kauman bilailin annabi ya kasance iza idan ata kauman wai idan ne ko kadan ne زونا عدت ولا أنه مسألة إذن يكون كدني أو ذا في لغة العرب الحوصوية أيكما أصح هل هل كلمة إذن أو الصحيح من الكلمة كدن كدن أو إذن idan galibi a ƙauyaku kadan ake cewa in ka bi ƙauyaku za ka tana cewa ne kadan kaza ya ba da tsaye a ƙasar zaza ba idan a konin ma a cikin gari kudin nan idan za ka jinci kun gani to amma asalin kalman ai an ɗauko ta ne daga rarraci iza ne aiki. idza haba sai ce izan ngani to wani malami ya ce kadan ɗin shi ya fi shi ne tsantsan hausa kadan domin ka ce idan kana nan tare da ni kana nan tare da ba hausa kadan yake ka kadan to amma galibin wani shi ba su suke faɗa ba ai asalin hausa ba su kawai ba jami'ul logat mabon na mafiya tuktasan min al-bajir tuktasan min al-bawabi tuktasan min al-baba mabon amma al-qarya mabon wal-mudun al-qaryatu wal-mudun faqad tajahalat fiha al-lughat faqad tajahalat al-lughat أن رجل رجل فلاحي جاء إلى إلى القرية ورجل يامري جاء إلى إلى القرية ورجل يربوي جاء إلى القرية وكل واحد جاء إلى القرية فاختلفت اللغات فكانت اللغة مزدوجة فكانت اللغة إيش؟ مزدوجة مخلوطة ومزدوجة أما في فكانت بنو فلان فكان بنو فلان بنو فلان بس مفهوم لا يجاورهم غيرهم بحيث يقصد عليهم لغتهم فهمتم لغتهم فلذلك بعض الكلمات بعض الكلمات الحوسوية إنما هي كانت الآن بلغة إنجليزية وبعضها جديدة لا تقول هذا إنما أنت تقول منه لتعذرك بلغة الإنجليزية حتى هنا ولعلني إن سألتكم ما اسم هذا بلغة عوسة لعلكم تعجزون عن ذلك لأنه فيه إنما عقله كفر فكيف اسمه على عصر بالعربية ولعل غاب عن ذكركم هذه وفاتكم ما أنكم ما جلستم في البادية ما جلستم في ليش؟ بادية إنما هو هدى حتى الآن إذا ذهبت إلى باديا يقولون هدى فالضم فهمتم؟ في واحد عرفته من قبل وهو من أهل الباديا يقال له سلم هدى سلم هدى واقع كشفا وغريبا هو فكسلم هدى إذا قالوا هدى إنما يعنون بذلك هذه الآلة فهمتم؟ إنما أريد أن أتذكر شيء قرأته كثيرا وهي موجودة هنا في كتب التفاسير ترى بعض الكلمات عند أهل التفسير هم يعجزون عن تفسيرها حتى إذا دعلت القرب حتى إذا دعلت القرب مفهوم حتى إذا دعل عربي من البادية إذا دخل المدينة فبدأ يتكلم بها فيفهمون معانيها فهمتم؟ فهمتم؟ فيقعون معانيها فيه بعض الكلمات هي كثيرة فهمتم أنتم هكذا ولكننا الآن لا نقول لا نقول نحن لا نقول كذا إنما نحن وإن كان كذا هو صحيح لكن الإنسان ابن بيئته يعني الإنسان إيش؟ الإنسان يجب بيعته البيئة التي أنت كنت تعيش فيها فينبغي أن تت... أن أن أن تروي منهم فينبغي إيش؟ أن تروي منهم وتحكي منهم لا هكذا؟ هكذا ينبغي نعم نمشي إلى القدام أين المكان؟ وحدثني عن مالك عن حميد الطويل an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina kharaja ila khaybara ma'aikin Allah lokacin da ya fita yakin khaybar ataha lailan ya je Kaibar ne da daddare wa kana idza ata qauman bilailin ya kasance in ya shiga wajen jama'a da daddare lam yujir hatta yusbiha to baya kai hari ma ma'ana yujir min gara yujiru ولم يجر بيك أحد حتى يصبح تجر يا واي لماذا إلى يصبح ولم يقل ولم يقل ولم يقال يصبح ماذا؟ لا يصبح لماذا ثم أول الكلمة لماذا إلى يصبح مضمون يا لماذا مبتدأ مضمون يا أنت لماذا كان مضمون يا ولم يكن مكتوب لي احد يعني. ها لا كيف يكون رباعي يشبه رباعي ها اقوى ايش رباعي في ايش نعم انت اخذت الطريق رباعي في ايش رباعي في مضارعه في ماضيه يقال ماذا في ماضيه أصبح جيد بارك الله فيك أصبح فهو رباعي في ماضيه وفي مضارعه يكون مضمون ايش؟ يا انما انا اكرر هذه القاعده ذكرت عن سبق ان ذكرت لكم اياها لكن بما اننا نسمع من بعض الائمه حتى حتى الخطيب تسمع منه هذه الحفوه ويسعد المنبر فتجده بعض الكلمات الرباعية فيما فيها لكنه يعبرها بالفتح يعبرها عن ايش؟ نيابة عن الذم في أول الكلمة فهمت؟ نعم. نعم نعم ماذا تقول؟ عرفت أني كنت مشغول في أعمال بيتي fahimtum lam yakir hatta yusbiha ماذا أنا أتكلم عنه هكذا فخرجت يهود فشيكنا النبي أكثر شيء إن يجي غري وكان إذا أتى قوما بليل إن ya وانا غري دا دري دا ما النبي لو كتن دي يجي خيبر دا دري يجي to inda ya tada gari da dare ba zai kai hari ba sai gari ya waye fa kharajar yahudin da gari ya waye sai yahudan khaybara suka fito fi masahihim da fatanyinsu wa makatilihim da digansu kun gane da madingiri makatilihim kayan aiki ne abin haƙi waɗannan ma ba san su ba mai bambancin diga da dai ƙwarai ruwa kaiwa a tambaye ka ba a za a yi rasa ruwa yawa mai bambancin diga da dakin? sai aliyu mai bambancin diga da daki eh. digawa a ma ba da sufan da gari amma daukar jama'a ta da ke da shi ka zai a ran yan bariki waɗanda suka taso suka yi rufanta ta ta ta ɗin intalok yau da na kankalawai masu su rashi ba duk da ne kuma ana aikace-aikace yanzu ana ganin su amma ya kamata ka amanta da waɗannan kalmomin ga su a karatu suna zuwa Mun gane ko ga shi a karatu kaga makatil kaga masahihim kun fahimta kwatanyu kenan makatil jam'i na maktal ana nufin matin giri balan bara auku kalu muhammadun da suka ga annabi Muhammadu, sallallahu alaihi ce muhammadun kuka muhammadu nan wallahi muhammadun wallahi ga muhammadun nan muhammadun wal khamis wallahi ga muhammadun nan da me alkhamis rundunan sojoji su ne alkhamis me alkhamis muhammadun khamis wallahi ga muhammadun alhamis zai yi wanda bai je makaranta ba ba wallahi zai ce maka muhammadu wal khamis tun duk rubutu ɗaya ne ba ko bambancin spelling ba wani bambancin spelling an gani ko ce muhammadu su biyar muhammadun khamis ga muhammadu nan da rundunan bai su ne alhamis فقال رسول الله صلى الله عليه ma'aikin Allah ya ce. Allahu الله Allahu الله Annabi ya kabara. kharibat khaybar annabi yace khaybar ta rushe inna idza nazalna bi sahati qaumi mu ummuka dira a farfajiyan wasu jama'a fasa'ata bahul munzarina wayan garin waɗanda ake masu wa'azi suka isa ji wa'azi ya kan munana annabi yayi da sun burgita sun fito sun muhammadu wal khamis ta arurun dai annabi ya ce Allahu akbar yau khaybar kwanan ku ya kare yau khaibar za mu rusa ta da fa'ul ma'aikin Allah yake fata ne da alkhairi kafin ma shiga gada yace khaibar ta rushe inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'ata bahul munzina wayan garin waɗanda ake musu wa'azi suka ki da wa'azi wayan garin da taime tamu nana وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن رسول الله قال man an faka zaujai ne fi sabilillahi duk wanda ya bada abu mai kwarbi saboda Allah in ana neman fankan masallaci ka siyo guda biri da in ana neman gadon yara yan mata ka siyar da guda guda na iri da yanzu yara ne za su yi aure ana nema a taimaka ka samu wasu gado iri ɗaya musu biyu duk man an faka zaujai ka ba da wani abu iri ɗaya guda biyu iri ɗaya ka ka ba da ko faro din nan ne sai ka ba ka guda guda biyu shine zaujaini nudiya fil janna za a kira shi shiga aljanna Allahu akbar ya abdullahi khaza khairu ya qala maza kira a ce ya kai bawan Allah ci yadda abu mai kwarbi abu iri ɗaya guda biyu ka ba da kifi sabillahi ya fi alheri gare ka sai in zan yi sadaka in na ba da ɗayan ƙara da ɗaya ina da dubu ɗaya zan ba da to in ba da guda biyu mana zai shiga faɗin mai Mana an faka man mun zawjayn munfiqu zawjayn in shiga cikin fadin munfiqu zawjayn mai ciyar da abu guda biyu iri daya ku ta wa'azi da wannan hadisin dan kwadaitarwa jama'a su taimaki addini da marayu da dai. ba man kana min ahli salati du'iya min babi salah ranan kiyama duk duk mai nacin sallah ga farallai ga na kulfi za a kira shi uku masu sallah Ba man kana min ahli jihadi mutum mai son jihadi dan uwansa Khalid bin Walid duk min babil jihadi za a kira ta kofin masu jihadi wa man kana min ahli sadaqa mutum mai son yawan sadaka duk min babin sadaqa wa man kana min ahli siyabi duk min babin rayyan duk mai yawan son sadaka dan uwan su Abubakar dan uwan su Abdurrahman bin Auf za a kira shi ta nan mutumin da ke son yawan azumi dan uwan su Mu'adh bin Jabal kenan shi kuma nan za a kira ta kofar rayyan fa qala Abubakar as ya Rasulullah abubakar ya ce ya ma'aikin Allah ma ala man yud'a min hadhihi al-abwab min darura me matsalar wanda za a kira ki ta waɗannan kofofin gaba ɗaya a kira ki ta kofar sallah ta kofar jihadi ta kofar azumi ta kofar zakka ta kofar komi ko ina nan an ce abubakar bin abu qaba ya ce labbai kafin yarba baki can ma an ƙara kira shi ta ce me matsalar wanda za a masa haka fa hal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kulliha shin za a iya kiran wani ta waɗannan kofofin gaba ɗaya ko ina a kira sunansa ala na'am ma'aikin Allah ce kwarai da gaske wa arju an takuna minkum ina fatan kai din nan ka zanto cikin waɗanda za a kira ta kowane kofa babu ihrabi man aslama min ahli dimmati ardahu babu ba da kariya ga duk wanda ya musulunta cikin arnan da aka yi alkawari da shi ka ba ka ba gidan shi kariya ka ba garin shi kariya duk arnan amana in ya musulunta to ana ba dukiyar shi kariya kun gane sautan su ila malikun an imamin kabilar jizyata min kaumin an tambayi ma maliku dangane da wani shugaban da ya karbi jizya daga wasu arna wasu jama'a fakanu yu'tunaha sai suka zama suna bada jizyar ara'aita man aslama minhum shin kana ganin wanda ya musulunta cikin su a takuna ko arduhu dukiyar da ya bayar an gane ko ko na shi da aka karba za a dawo mushi ita aw takunu musulmi ne ko musulmi za su ci gaba da rikewa tunda ya bada ita ne tun yana arne sai dawo ya musulunta yanzu akwai refundable ko non refundable is refundable or not an gane da ma da kyau za a mayar koko a'a huwa marzunun ilaihi amla o gane ba hal huwa ratun ilaihi amla huwa atahu qabala al-islam fahimta a atahu zamana an kana mushrikan أعطاك زمانا أن كان كافرا فقدر لَهُ الإسلام بعض فهل يرد إِلَيْهِ متاع كل الذي أخذ منه لما كان كافرا أم يؤخذ ويستمر وينتفع بها المسلمون الأول أيهما يفعل فهمتم؟ فهمتم؟ ويكون لكم ماله في المسلمين يا سمعت دوك ينسى faƙala maliku zalika ya hatalifu ma maliku ce wannan ya danganta ya sha bamban amma ahalus sulhi arnan da sulhu aka yi da su ana zaune lafiya da su an yi sulhu fa inna man aslama minhum wanda ya musulunta cikin su fa huwa ahqqu bi ardihi wa malihi annan da yake daman an yi sulhu da su tun kafin su musulunta su da kansa in shekara ta tsaka suke kawo dukkan su su kawo mun gane ko هو الله جيسا سيسا بادمي قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم العاقل ولا يحرمون ما علم الله ورسوله ولا يدينون دين الحج من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤمن الجزية عن يد وهم صاجرون وإذا كان عن يد الجزية يا أخي تقول قالوا لا يحسن بك قال لا جزية سنكاوتا ده كان سبا سيأنتم بيسوا كن قاعد yanzu waɗannan yanzu waɗannan kuɗin da da kansa kawo kafin musulunta da kan ke zunguro mashin ɗin shi ya kawo matsayin jidiya yau ya za musulunta duk za a dawo mashi da abin da aka bawa don ko ba za a dawo shi ba ma maluku ya ce in sulhu aka yi da shi wanda da kan shi ya kawo to za a mayar mashi wa amma ahlul anwatil ladina ukhidu anwatan amma waɗanda arnan muharibai wanda aka tinka faɗa da su a yi urdu duk shekara sai an yaƙi an faɗa a zan da ake kwata wa man aslama minhum duk wanda ya musulunta cikin su fa inna ardahu gonarsa Ba ma lahu da da aka aka riga aka karba lil muslimin na musulmai ne ba za a mayar mishi ba ko ya musulunta li'anna ahlal anwati domin arnan da sai da aka yi amfani da ƙarfi ake karɓan abin da ke hannunsu kada gulibu ala biladihim an rinjaye su ne yasa ake iya kwace musu an fi karfin su ne wa sarat bai'an lil muslimina dukiyarsa ta zanto bai'i na musulmai kun gane ko wa aurasakum ardahum wa diyarakum wa amwalakum inda Allah wa aurasakum ardahum wa diyarakum wa wa amwalakum inda Allah ko wa aurasakum ardahum wa diyarakum wa amwalakum an gadar da kudu duk waɗannan kayayyakin gidajensu da gonakansu da dukiyarsu arna anwa wa amma ahlus sulh wanda aka yi sulhu da su kun gane ko fa innakum qad mana'u amwalakum su sun hana dukiyar su wa anfusahum da kawunan su hatta ko alayha sai da aka zauna aka yi sulhu da su fa laysa alayhim illa ma salahu alayhi su kan suna daukuwa suna bayarwa ya kai sulhu ba faci ba ba za su sun musulunci ana mayar musu to Allah kun gane wannan da kyau babu dafni fi qabrin waqidin min darura babun abarna mutum wato abarna mutane da yawa a kabari ɗaya saboda lalura wa infadu abi bakarin radiyallahu anhu ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yadda abubakar ya zartar da alkawaran da ma'aikin Allah ya ma wasu in annabi ya maka alkawarin zai baka kuɗi kaza da baka yawo wani gwaji ya kira ka ya cika alkawarin annabinsa gare ka بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بان النبي يا رسول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجباح وعبد الله بن عمرو إنسان عمرو بن الجباح يريد أن أعرج برجتي هذه إلى الجنة عمرو بن الجباح أنت قيم الإنسان وايد في ذوق كسكاون كثيرين على روا النبي يقول كشيني عمرو بن الجباح gane ko gurgu ne ce ina so gurgunta gurgunta gurgunta da wannan gurguntan na zuwa a janna amrubnul jabah lalle amrubnul jabah shi da abdullah ibn amru al-ansariyai ne mutum mutanen madina ne su biyu sun masalimai ne sun maye salamiyai duk gaba ɗaya yan banu salama ne kana kada afara sainu kabara kuma duk a yakin hudu a kashe su aka sa su a kabari ɗaya kun gane ko to sai ya zama ruwa da ya zo da aka yi wani rigawa aka yi mamakon ruwa to daman kabarinsu yana gefen hanyar ruwa ne da ruwa yawa sai ba ku da kabarinsu kun gane ko wa kana kabarin kuma min maye da dama kabarinsu yana kusa shine yali yana kusa da hanyar ruwa ne yana kusa da kwalbati wa kana fi kabarin wakidin su fi nan suna kabari ɗaya ne wa kuma min manistu da yau ma'udin duk suna cikin waɗanda suka samu shahada ranar ƙuri fa kufira an kuma yuqayyara sai aka haƙa masa sabon kabari dan a canza masa wuri dan wannan kabarin nasu yayi kusa da ina hanyar ruwa kwalbati wannan shi yasa ma ruwa iya samun daman kwakule kabarin to sai aka haƙa wani kabarin can cikin makabartan Odu wanda yake nesa da hanyar ruwa dan a canza masu min makaniki ma a canza masu wurin da suke fa da sai aka same su tubiyar lan ya tagayyara gaba ɗaya ba canza ba kamar ranar aka sa su alhalin sama da kusan shekara ɗari biyu da nufe su lokacin ka annan kuma mata bai an kai ka ɗauka jiya suka rasu wa kana hadu kuma kadu duriha kai ɗayan su ma daman sun da aka rufe shi a yakin odin ya samu rauni fa ba a yadda ko ala durhi ya ya ɗora hannun shi akan raunin da ya samu fatu fina wa huwa ka aka rufe shi yana ɗora da hannun shi akan wannan raunin fa umi bat yadahu shi fadin musa ya sai aka daga hannun shi lokacin da za a canza masu kabari an jirage aka daga hannun nace, daga wannan daga wannan gambo ko wannan gwalando ko wannan injuri ko wannan jin ciwo da ya yi kun gane ana daga ko sai jini ya shiga tsarara kamar da zuwa cikin wata ruwaya wajen shekara fa kaza da wuzon sun ma ursilat aka yi maza aka yi mayar da hannun sannan zanin ya tsaya faraja atka ma kanar wurin ya koma yadda yake jinin ya daina zuba wa kana na odin wa baina yawma kufira an kuma tsakanin yakin ogu da lokacin da aka canza masu wannan kabarin sittin wa arba'una sana shekara arba'in da jida ba a wani abu nasu ne lalace wani yana so nuna maka falalan masu jihadi kala malikun la ba'ata an yudu fanar rajulani wa salasa fi fi kabarin wajide ma maliko ce ba laifi bane a rufe mutum biyu mutum uku a kabari ɗaya. min zaruratin saboda lalura wa yuj'alul akbaru min mayalil qibla babban cikin su wanda ya fi shekaru ya zama shine ke bangaren alƙibla abin da ya fi zama daidai wanda ya fi qur'ani yake sa shi حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه قال قدم علي بن أبي بكر الصديق قدم على علي أبي بكر الصديق مال من البحرين أبو بكر الصديق يا أيكم من دكوني دك بحريني فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قدم على abubakar Sadiq an kawo ma abubakar sadiq malin kudi minar bahare ne daga da daman nan ne gidan kudi kamar ka ce lagos a yau to haka bahare take a wancan lokaci wuri ne na samun rusosi na samun kudi. fa qala man kana lahu inda rasulullah wanda ya zanto a wurin annabi wa'ayun suna da wani yarjejeniya au iddatun au iddatun ko alƙawarin kudi annabi ya ce zai bashi kudi, ko sai yarjejeniya ta cewa annabi zai bashi wani kudi. ni yazo wajina ni abubakar khalifan ma'aikin Allah zan ba fiya shi zan cika alƙawarin da annabi ya masa fa ja'ahu jabir bin abdullah sai jabir dan abdullah ya zo zama abubakar yace annabi yayi ma alƙawarin kuɗi fa hafana lahu salata hafanatin abubakar sai da kamfato hafna ne cikin tafin hannu haka sai da kamfata mai tsabagen dukiya cikin tafin hannu har guda nawa har guda uku jama'a kitabul jihar ya kare sauran kitabun nuzuri wal aiman babu ma ja aminin nuzuri fil mashi a ƙarƙe ɗan bayanan da zan maku wato ina kishin karatun nan kuma ina so ta yi har da gama wannan ba na sami yan jarabawoyi kuma wannan jarabawoyi ba cin san karatun nan ba kamata ya daga karatun har sai na fita daga ciki gane ko sani kila kun samu labari wasu kuma mafi yawa cewa gobara ta shigo ta gidana daga gidajen makwabta wannan ta sa duk iyalai na sun tashi daga inda suke ya zama dole ina yin aiki don in gyara musu yana da abubuwa da yawa gaskiya a gaba kuma abin ka ka shi ne dalilin da ya sa muka tayi jiya da wuri yau ma kuma shi ne dalilin da zai sa ta mun kalla sai ranar asabar mai zuwa insha Allah su ba mutum gane ko da ka ayi hakuri za mu zo mu wannan mal'alla satin da zai zo za mu samu dama ku warware mu kai azuwa da Allah ko da ku Huh? kula sai dai eh, da gaske amma ga Thank you.